Karshen magana ibrahim fi da a wata ya kawo cikin kiran mutane ne ilallah zuwa ga Allah kala fa ma kana jawab qaumihi fa ma kana jawab qaumihi illa an qalu illa an qalu أو حرقوه فأنجاه الله فأنجاه الله من النار إن إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وما كان جواب قومي بابا أبن متانا إبراهيم سنك باشي أنسى دشيا أي إبراهيم بعد أن بعد أن ظهرت الحجة بعد حجة تبين عليهم أكنسو babu abin da suka ce illa shawara ta ƙari illa an ƙalu cewa dai sun kai uku tudu ku kashe shi in dai kuna bari wanga yana magana to ba a rinjaya ta magani ne kawai a hana mai magana kuma a kashe shi a haɗe ku ko kuma ku kone shi da wuta ai la tujibu an barahini kakku an sa game da dalilan da ya kawo kakku an sa mai bil hujja da hujja bal uqtuluhu bi sayfi ku kashe shi da takobi A haɗe ku bi nar ku ku kone shi da wuta wa huwa hikayatu an ikhtilafin wannan hikaya ce Allah ke muna game da sabanin su fi ma ya faru na ga abin da za su aikata fa galaba ala abin na fa fagalaba lazina kaluwa da ko waɗanda sun karin jaya su ne waɗanda sun ka ce a kone shi sai an ka bi magana su bi dalilin ƙaulihi ta'ala saboda dalilin maganar Allah da ya ce fa'an jahu Allah min nari kun ga kenan su sun kai nasara sai an ka kada annabi Ibrahim wuta sai Allah ya tsere da shi daga abin nan daga wutan nan da aka sanya shi ciki sai Allah ya fitar da shi daga wuta din nan Allah ce kaza huwa biya wanda sun ka kada ya cikin ta bayan abin na na bayan ala bardan sai Allah ya sanya ta ta zama sanyi gare shi wa salama kuma da salama wato sanyi kuma tare da abin nan tare da aminci Allah ya sanya wuta ta zama sanyi kuma ta zama aminci gare shi yan nabi zara kun gani ashe Allah na iya kyala bawa ne ga makiya amma azaba abbai bari sai nasara kun ga sun yi kokari sun hasauta kuma sun kada masoyan Allah ciki amma abinda Allah ya hana musu nasara bai ji zahin wutar ba bata kone shi ba fa an jawo ai an jahu Allah Allah yace ya tsira da shi daga abin nan fa an jahu Allah min nar Allah ce kaza hufiya sai Allah ya tsira da shi daga wutar da sun ka kada ya cikin ta in nabi zalika lalle cikin wannan ai in hu min ha tsira da shi daga wutar nan la ayatin akwai ayoyi hiya adamu ta asiri hafi shine rashin asirin wutar kun ga babu shakka sun sahi cikin wuta kuma sun hasa wuta ma izama duk da girmanta Allah ya hana mata tasiri wa akamadiha Allah ya kashe ta wa in sha'i raudin makana ya fara da wata fadama madadin wutar nan girin wutar fi zamanin yasirin cikin lokaci dan kaɗan Allah ya haddasa wata fadama mai daɗi ga Ibrahim wadda take da itace da ɗayan itacen da Allah ya samu kamin ya shiga wutar ɗiyan itacen da a ciki suna da wai samu ya shiga ya samu ɗiyan itacen sannan akwai ruwa masu sanyi wanda adda wai samu gare ya shiga ya samu ruwa akwai kihi manya-manya ciki wanda adda wai samu gare kuma kamawa ɗaya ya kai shi ya ci sai ɗiyan itace sai ruwa ya kasha har ya samu kwanciyar hankali da natsuwa Allah ya ce to akwai aya ga wannan liƙawamin yu'minuna ga mutanen da suke yin imani wato mutanen da suke yin imani wannan akwai aya gare su ayyu kuna bi tauhidillah wanda ke gaskantawa da tauhidin Allah wa kudurati da qudratihi la'annahu man muntafi'una biha dan sune wa'anda za su yi wani da ayoyin Allah kun ga wato aya ta tabbatar da Allah subhanahu wataala yana iya kyale bawa ne ga makiya sai su dauki matakin halaka shi sai dai karshe sadda sun ka dauki matakin su halaka shi sai Allah ya tsira da shi to saboda girmanka ka Allah ka ƙara mana imani da kai to ga yanayin ya fito daga wutar wa ƙala inna mattakhaztum wa ƙala inna mattakhaztum min dunillahi awfanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من الناصرين وقال إبراهيم والنبي إبراهيم ياتي بعد إن جاء من النار با الله ya tsere da shi daga wuta sai ya dawo wa'azin nan dai da ya kai bai bari ba dama su masu wa'azin Allah azabar mutane ba ta sa su bar abin da Allah ya sasu su idan aka yi musu azaba mutane sun kai musu azaba daɗi suka ji in dai saboda Allah an kai musu to daɗi suka ji kai abin da bai da daɗi kana malami a ce an yi karar ka kaci kudin mutane bisa ga zalunci shi ya bai da daɗi amma don a ce ka faɗi gaskiya shi yasa aka ɗaure ka babu matsala Allah bai bari ka wawa saboda aka yi ce inna matakhasu min ma dama abinda kuka rika abin bautar na wanda ba Allah ba ausanan ta duna gumaka na wanda kuke bautawa wato gumaka ne su ne kawai kun rika ba wani abu ba yace abin nan ma fi abin nan inna ma mausul ay allazi ittakhastum mawaddata bainakum don soyayya tsakaninku bi nasabi mawadda wa idafati abin wa idafatu li baina maf'ul li ajali wa qila ma abin nan kafatu li abin nan li inna fa kiban ma ha abin abinna adatu hasari wato sai ta zama inna ma wato ma ko ce abin da kuke al ma'ana wato abin da an ma'ana tawadattum wato kun yi soyayya ala ha ga bauta mawar wanda ba Allah ba wakila ma masdariya fi inna ma wa muwaddatu abin khabar inna ala qira'ati ar-rafi wato inna ma ta'buduna min dunillahi awsana wa abin na eh, ligairi habdi habsi ga qira'a da ba ta habsu ba to bai bainakum fil hayatid dunya don soyayya dai tsakanin ku cikin rayuwar duniya kun ka bauta wa gumaka inda ba Allah ba summa yawmal qiyamati sannan ranar kiyama ya kafuru ba dukun bi ba'din sashin ku zai kafirce wa sashi ya tabarra qada shugabanni za su yi bara'a min al-atba'i daga mabiya do wani wanda ya bi wani wajen saba ma Allah to ranar kiyama wannan da an ka biya sai ya ce ni ban saka ba ku yi ta fada da shi fadan ɗaya da za ku yi da shi ya ishe ka takaici wa ya ba dukun ba da kuma sashen ku ya lani sashi ai ya la'anul atabawu alqada mabiya sai su dora la'anar shugabanninsu wa ma'awakum kun makomako ai masirukun jami'an da ku da su makomako gaba ɗaya an naru ita ce wuta ku haɗu ku zagi juna bayan can da kun haɗu don soyayya kuka ce amana wanda kuka ga dama kuka zalunci wanda kuka ga dama kuka yi kazahi kuka yi ƙarya ga wanda kuka ga dama yau gashi kun dawo kuna zagin junan ku kowa bai son wani waya la'anu ba dukun ba'aga kuma wa ma'awa kuma naru kuma makomako wuta wa malakum min nasiri kun ba ku da mai taimako ai ma ni ina min ba mai hana ku daga azaba wa ilqahu ibrahim fil nar kada wa ibrahim kun ga kada da sun kawo ibrahim wuta ma da ma tu ma hu illa bai kara mai komai ba sai zarutaka saboda kullun mutum in ka hanyar Allah yake yana taya ka hanyar Allah to ya kai mai azaba saboda Allah daɗi ya kaji saboda ya san Allah bai kyale shi sai ya kara girma sai girma ne ya ƙara ɗaukaka saboda haka azaba da sun kawa ibrahim sun kasa shi wuta bata ƙara mai komi ba illa shaja'atan sai zaruntaka lalle abin nan ke dami ga gabata ala tahzira akan ba su tsoro ala ta ghairillah da wanda wa wani wanda ba Allah ba kun ga wa'azi ɗaya ya ƙara wata tsoro ɗaya ya ƙara ba game da su al'aƙi ba cewa in dai ba su gyara ba to za su samu mummunan ƙarshe illam abin na yanzajiru in dai ba su tsawato an halihin daga halinsu ba babu shakka mugun ƙarshe za su yi to wannan wa'azi da ya fara yanzu da ya hito da wuta yana wa'azi da zahi saboda haka watakila wa'azin ya yi na farko samun nasara fa'amana da fa amana lahu huluta wa ƙola inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim wannan wa'azi da ibrahim yayi can harko kun ji bai samu kowa ba amma yanzu da ya hito daga wuta yana wa'azi babu tsoro saboda haka ya birge matasa matasa abin ya basu sha'awa ga matashi guda ya tashi tsaye don shi ta shi imani da annabi ibrahim kun ga wa'azin yanzu ya hina da abin na riba wa amana lahu sai annabi lutu ya yi imani da shi ai saddaka bi ibrahim ya gaskanta ibrahim wa huwa ibn akhi harana dan dan uwa ne na harana akwai zumunta tsakanin su wa qala ibrahim sai ibrahim ya ce inni muhajirun min qawmi ni zan hijira daga mutane na domin wani lokaci in dai ka addini na sai ka samu hadda wanda bai san ka ba taimakon da zai baka yayi wanda wani dan uwanka zai baka wanda ba addinin ko guda ba saboda haka ce ni zan hijira ila rabbi in bar mutane na zuwa ga Allah na ai ila haisu amara ni rabbi zan hijira zuwa inda ubangiji na ya umarce ni wa wa hajara abin nan wa hajara kauma sai ya kaurace wa mutane ne wa hajara bin sawadil araqi ya hijira daga abin nan kasashen iraki ila sham zuwa kasar sham dama garin su annabi ibrahim kusa aka ce magarin su to sai ya bar garin kusa sai ya koma abin nan kasar sham inna shi allah huwa al-azizu fi mulki shine mabuwayi ga mulki ne al-hakimu fi sani kuma mai hikima ga aiki ne Allah mana roƙonka ya azizu ya hakimu ka tausaya mana Allah bi izzatika wa hikimatika Allah ka gafarta mana saboda darajar izzaka da hikimarka Allah yadda ka tara mu wurin ga Allah ka tara mu aljanna haka nan saboda girman ka Allah mutum ko guda cikin mu ka shi wuta Najeriya ko Allah ka kara hada kanta Allah ka zaunar da Najeriya lahiya duk hanyar da aka bi a samu nasarar ci gaba da haɗin kai da zaman lahiya Najeriya Allah ka tabbatar mana da ita ya Allah ya azizu ya hakim wa wahabna lahu ishaqa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwata wal kitab وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين bayan ya yi hijira kun ji abin nan mutum guda ya yi imani da shi annabi ludu kuma sun hijira da shi da annabi ludu domin dai lura cewa duk daiwa da ya kasan zama da mutane ne dai abin dai bai yiwa mutane ne dai ba su yarda da shi don haka ya yanke shawarar ya bar su ya koma cikin mutanen da ka sa addini don ya bauta Allah tare da su ya tafi can yana can kuma yana ta addu'a bai da mata amma kuma diya ya kaso ya samu saboda haka yana ce yana ta addu'a rabbi habli min salihin rabbi habli min salihin ita ce addu'a ta yi a cikin dare da yini to yana ta wannan addu'a bai bari ba Allah ya ce wa wahabna lahu haka sai mun ka bashi da isa haka wa yaquba kuma mun ka bashi jika yaquba Kunga addu'a ta yi nasara saboda haka ku yawaita addu'a ya ku jama'a wato yan addu'a ta gamu da karbuwa alheri aka samu da yawa Allah ya gafarta mana Allah shi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya kare mu daga sharrin duk wani mai shiri yana ta addu'a Allah ya ce muka bashi da Ibrahim Ishaqa da Yaqub ailan ma hajira min baladi lokacin da ya hijira daga mutane ne wata raka ahlahu ya yabba iyali ne nan cikin wannan alƙaryata a ɗaya na badalahu sai mun ka ba shi marmakonsu wato canjinsu mun ka ba shi isa haka yaƙo mun ka ba shi ɗa isa haka mun ka ba shi jika yaƙo ai ibinin mun ka ba shi ɗa isa haka liya a nisa bihi ma don ya ɗebe kewa da su mun ka ba shi ɗa isa haka da yaƙo kun san isa haka shi ya haihi annabi yaƙo annabi yaƙo baban annabi yusuf alaihi salatu wassalam saboda shi yusuf ya shahara shi manzo Allah ne uba ne yaƙo manzo Allah ne kaka ne isaka maza Allah ne baban kaka ne ibrahim maza Allah ne saboda ka shi ya shahara da irin wannan shi annabi yusuf kun babu abin da ya kai su ga wannan in ji malamai rike addini da addu'a shi ya kai su ga wannan saboda haka duk gidansu mutanen kwarai ne ko yanzu ko rike buta ta da izinin Allah yana samun abin da ya cancanta da shiya to Allah subhanahu wataala yace muka bashi da muka bashi jika liya bai ma don ya dibe kewa da suwa walam yuzkar isma'ilu ma annahu akbar ba ambaci isma'ilu ba cikin daya ne ishaqa an ka ambata nan duk da isma'il shi abba akbar auladi shi abba cikin daya ne baina huwa baina ishaqa arba'ata ashara sana tsakanin annabi ishaqa da annabi eh, abin nan isma'ila shekara 14 a tsakaninsu wanda ya ci shekara goma sha hudu ya lura da shekara ta ƙarshe wadda an ka shigo cikin ta farkon shekara ta sha hudu can ba da ya ce mana shekara goma sha uku ya fi da shekara farko shi yasa ya ce shekara goma sha uku to eh, nan abin eh, na diya da aka bashi la'anda isma'ila homila ila makata dan isma'ila an dauka zuwa makka wa huwa walidun yana yaro karami walam yasa nasbihi abuhu babane ne bai dai bikewa da shi ba don da in bai tare da kai ɗanka na amma kamar babu yake gare ka don ko shi bai san ciwonka ba ko ɗanka bai sanin ciwonka in bai tare da kai wanda a tare da kai ya sanin ciwonka to shi yasa an ka ambaci wa'yan gada a tare da shi su an nashi don su an nan tare da shi wali zalika saboda abin na wannan aidan zakara yaquba ya ambaci yaquba ibn ibn dan ɗane la'annahu asha fi hijri jaddihi don ya rayu cikin tarbiyyar kaka ne wata annasabi ya ɗebe kewa da shi wanda a tare da kai shi ka ɗebe maka kewa don shi kaka sawa aiki shi kaka cewa ka yi shi kaka cewa bari shi ka rage ma matsalolin damuwa sai ya zanna ku hira waje annabi ta nubuwa mun sanya zuriya cikin zuriya ibrahim mun sanya annabci ciki wato annabawa da yawa wa kullul anbiya ibada ibrahim duk sauran annabawa bayan wucewa ibrahim min zuriyati cikin zuriya isa haka suke wal kitaba kuma da littattafai mun sanya littattafai wanda Allah ke saukowa cikin su domin duk wanda annabi ana sauka mai da littafi nashi bi ma'ana al-kutub wato littattafai ay at-taurata littafi at-taura wal injila da injila wa zabur da zabura wal qur'an da kuma al-qur'an wa atina ba ajrahu fid dunya kuma mun bashi jingati nan duniya saboda Allah yana da wata hikima in dai ka bi addini ka hake da kyau to Allah zai biya ka nan duniya wada kowa ka cin daɗi sai ya baka daɗi ka ci shi kuma sannan in ka tai lahira a kuma biyan ka kuma karo na biyu wannan duk wanda ya rike ibadar Allah haka zai samu shi yasa zaka ga sun rike addini ga su da motocin kwarai ga su da gidajen kwarai ga su da kaza ga su da kaza sun rike addini kuma an ka tai lahira da kaga sun samu nan ya an ka tai lahira kai da baka rike addini ba ko magana ka ba a yi don can su dai aka magana nan duniya ma ana magana har da wanda bai da addini ya bashi duniya amma lahira da abincinta da arzikinta da komi inna Allah haramahu ma ala kafirin hakika Allah ya haramta su ga kahire kahire ko ƴan musu ba a yi lahira nan duniya na aka ƴan musu wa atayna fi dunya ajrahu mu ajrahu fi dunya mun bashi lada ce nan duniya wa huwa ida'u alwalad mun bashi da fi gairi awani lokacin da ba lokacin haihuwa ta ba wanda ya da shekara 120 kuma ya haihu da ai kun ga ba lokacin haihuwa na ba to amma saboda addu'a in kana addu'a abu ko bai yi in dai Allah ya yi mamuwa baka kai addu'a to yana wa ga Allah ko bai yiwa in dai ga mutum na addu'a yana samu ne ko bai wa. Allah ya gafarta mana kuma abin na Allah shi mana jagora shi yasa kun ka ga wani mutum ko boko bai bai shugaban kasa kuma kasar da a gehen da yake ta haƙo wace kasa daraja ya zama shugaban kasa kuma ko boko bai ku bincika ko ba kanku an sa ku gano ga kasar kuma ha america ta dora fada da shi kuma ta kasa imai dole ta yi hankuri da shi sai da ya mutu ta ce a zaɓe da ana don tana gune su kuma ko boko bai ba bai jin turanci bai jin faransanci to allah na iya ba da duk abin da ya ga dama yana iya basuwa ku dai yi addu'a kowa ka kaso cikinku ya nemi abin da ya kaso ga allah babu abin da allah bai iya basuwa Allah ya gafata mana kuma Allah shi mana jagora kuma Allah ke da shi karshen mu wato saboda addu'a ya ba shi ɗafi dafi da awani lokacin da ba lokacin haihuwa ba wa zuriya ɗaya ba kuma ya ba shi zuriya a ɗaya ba mai tsarki wato ɗiya na ƙware manzanni da annabawa wasu murarin nubuwa tafiyan kuma ya tabbatar da annabci ya doge cikinsu wanti ma ya ahali milar ilai kuma duk masu addinai suna jingunuwa gare shi wasu na'il hasani fi kullin adiyan kuma kowane addini na yahudanci da na kiristanci da na musulmi duk suna yawan alheri gare shi wa innahu fil akhirati lamina salihin kun babban abin sha'awa shi ibrahim ranar lahira yana cikin salihai alladina lahum darajatu kamili wayanda suke da daraja kamalallu fi salahi cikin gyaruwa ya Allah iji anna min ibadika salihin ya Allah iji anna min ibadika salihin ya Allah iji anna min ibadika salihin waludan ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين sannan kun ga annabi lude ya zama annabi saboda haka ko makaranta za ka kai yaron ka dibi babban malami wanda ka ga yardaddina ga zatonka yana aikata ayyuka alheri tsakanin da Allah ya zama ɗanka da izinin Allah sai ya zama kamar malamin amma in ka dibi wani a matsatsi wai kai shi ka birge ka ya Allah so kwantar da hankalin kaɗai sai yaron ka ya ɓace ka cikin gidanka ya koyo abin da ka kai shi ya koyo ya iya Allah ya gafarta mana sun ja a zikiru ta'ala sun ma zakara ta'ala kissata ludin sannan Allah ya ambaci kisa annabi ludu ba da ma almahal ilaihi bayan ya dan ba da haske game da shi fi kissata ibrahim cikin kisa ibrahim bi wa amana lahu kun san can cikin can cikin kisa Ibrahim Allah ya ce mana shi ludu ya imani da annabi Ibrahim saboda haka ya za almajiri ya zan makaranta wa sai Allah ya ce wa ludan ka ambaci ludu shi ma mun mai sai annabi iz qala alqawmi sadda ya ce wa mutane ne a innakum latatuna fahishata yanzu ko kuna zuwa kuna zuwa ga ayyuka alfasha ai a dabarar rijali kuna zuwa ga duburan maza yaya kuke namiji ke zo ma namiji dan uwa ne wannan baka tabi'a ku bar ta masa baka kun fi hamin adamin alami cike halittun da Allah ya duniya babu wani guda da ya rige ku gare ta wannan muguwar ɗabi'a dabi'a ce wadda kamin mutanen annabi ludu ba a taɓa samun ta ba a cikin duniya gaba ɗaya saboda haka su suka kaga wannan dabi'a sai annabi ludu ya zo yana mai wa'azi kan wannan ai al'isa wal jinnu mutane da aljannu duk ba wanda ya irin wannan dabi'a haka ne ya faɗa cikin tafsirin bai dawo wa hazil aya wannan aya dalatu ala wujubil haddi ta nuna wajibci haddi fi abin na alliwata ga aikin liwadi akwai wajibci haddi gare shi la'annahu ishtarakat la'annaha ishtarakat don wannan mugun aiki ta yi tarayya wuri guda ma'azina tare da zina fi kauni ha fahishatan ga kasancewa ta alfasha wa qarqala Allahu Allah ta'ala wala taqrabu zina Allah ya ce game da zina kada ku yi kusa gare ta innahu kana fahishatan zina ya zama alfasha ya ce mazina alfasha ya ce maluwadi alfasha kenan hukuncin su guda saboda girman ka Allah duk wani musulmin da ka jarraba da wannan aiki Allah ka raba shi da shi Allah ka shirya ɗayan musulmi kuma Allah ka kare su wa haza wa in kana qiyasan cewa za a yi ma mai luwadi haddi ko da yake qiyasi na illa annal jami'a wato sai dai abin da ya hada su wato mustafa dumina aya wato an fa'idance shi ga aya aya guda ce saboda haka haddi yana wajaba ga duk wanda ke aikata wannan mugun aiki Allah ka gafarta mana kuma Allah ka kare mu kuma waɗanda ka jaraba Allah ka raba su da shi a innakum a innakum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al munkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت إن كنت من الصادقين. أين يقول يتي يملكوا لتاتون رجالا يملكوا كنا زوا مزاح ya namiji zai zo ga namiji dan uwa ne wata kada una sabila kuma kuna tara hanya kuna an shika kayan mutane saboda su wato mana imtana inda duk ni'ima ta yawa sai banna ta yi ta shigowa ko wace iri idan eh, haka kuke ganin Allah bai wa mutane azaba saboda laihin talakawa amma yana yin azaba ga mutane saboda laihin mana imta domin mana imta su adda abin da suka yin banna da shi Allah ya gafarta mana Allah ya shirya mana imtan mu ya ce abin na na wata Una sabila kuna tara hanya yi ta ta'arraduna lisabaya kuna abin nan gittawa ga abin nan sabaya wato ribanci abubuwan mutane bilkatali ku kashe wasu wa da mali ku kashe dukiyar wasu wata tuna bi nadi kuma mankara kuma kuna zuwa ga ayyukan kyama wurin zaman ku annadi wato wurin da ake zama don a yi hira ai haddisa kun wurin hira ku kuna zuwa wurin kuna zuwa da ayyukan da ba su da kyawu almunkara waɗanda ba su da kyau kadduradi kama tusa haka kawai su yan luwadi duk wanda zai tusa dage ta mun kyashi ya ta ɗaya ka ya sako ta sai ka ji tsoro to al'ada yan luwaɗi ta saboda ko yaro kun kaga yana tusa sako tana ƙuru ya ɗora dariya ku buge shi ya bari ba al'ada mutanen ta ba al'ada yan luwaɗi ta sannan akwai wani abu kuma da suke wahalar izar sai a walwale wando a sakai ta mai kyashi a gahiji kamar da kuwa ganin suna yi duk wanda kun kaga irin wandon nan da kuka ɗora tambaya shekaran jiya ranar ta yau nan wurin kun tuna su ko to al'adun yan luwaɗi na ka ga mutum ya saka wando an sassauce shi an take can ƙasa ba a jane ne ya kai sama su ma yan luwaɗi wai don a ga ta mun kyashe su ta mai sayi don ya gani ku za kuka abin kwarai na kuma matasa sai ku dore ba abin kwarai na su ma tallata su kai kai ma tallata kai kai ma wani kai ta kai to ba ta biya kwarai ta ba ku bayyana haka nan kun ji matasa ba ce an kai ka kusa irin wannan wando ba amma ku sa shi yadda shari'a ta ce ƙasa ku ku yanki shi baki yadda shari'a ta ce kakkulan kai ba alan kai ba alan kai yankewa aka yi amai sai wadda shari'a ta ce wadda kasa in ka wurin ɗinki wadda aka ɗunka ba haka na aka yanke shi Allah ya gafarta wa matasa Allah shi aza mana su ga hanya ta madaidaiciya ya ce wa ya tuna bi kulli fasadin jihara ko wace suke son su yi suna zuwa da ita bayyane wala ya hajjalu ba duhun min ba adin sashen su bai jin kunyar sashi shi ɗan luwaɗi bai jin kunyar ɓarna kowace iri gaban jama'a ya bai jin kunya ba adu faushi wannan wani matsayi na da ya hin zama nesa ya yi zurhi sun kai te ka zo mana bi lahi da azaba in kana cikin masu gaskiya azaba na zilin bi fa'ilihi kuma azaba zai sauka ga wanda ya wannan aiki mun duk abin da za ka yi te yi kawo mana azaba to daga nan kuma sai suka ɗauki makamai suna so su kai gare shi to da ya lura da wannan sai ya ɗauki buta ta kala rabbi rabbi unsurni ala alqawmi mufsidin. da ya lura da su sun ɗauko itace kuma wuri ne sun kai kuma bugu ne suka son su yi sai ya ɗauki buta ta ya kame su iso dan ya Allah na son ka haka ne ya kai maka ba kuma ce ba cikin karatunmu na bukari lokacin da annabi ya ta wani gari ya yi wa'azi a garin nan garin aljannuna kuma duk wani ifiritu can hiki sai bayan ya gama wa'azi saboda lokacin da zai wa'azi akwai ayoyin da ya ka karanta kuma Allah ya ce in ka karanta su ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura saboda haka ba su iya isa gare to bayan ya gama ya to gida sai sun ka biyo shi sun ka gaya sun ka ce sauran ce da Allah yau bai kwana duniya kamin ya iso sai jibril ya iske shi da sauri ya fada mai cewa kana da baki yau kuma miyagun baki tun da can saukon na wuta sun ce ko ne kaza sai ya ce to miya magani sai jibril ya faɗa mai addu'a sai ya ɗauki buta ta yi ta addu'a suna kawowa garin madina suna sun haɗa shawara inda za su bi su kullu zuwa gidan mai gidan sai wata kowa ta mutu sun ka koma kunna ta mutu sun ka koma kunna ta mutu sai sun ka ce wallahi mutunan gaba a gidan sai sun ka koma to idan kan lura in dai aikin Allah kake kan lura ka ɗauko matsala mai nauyi ka ɗauko rigima to kakka tsaya ba mutane aka faɗa ma ba isauri jaji mabuta ka da kyau isauri jaji mabuta ka da kyau to kun rike buta ce da ke yawan huskanci Allah shi Allah shi na ce ud'uni astajib lakum don haka bai saba alƙawari gashi ne ya dauke buta ce kala rabbi yace ya Allah sunni ya Allah ka taimake ni bi ta haƙiƙi kauli ka tabbatar da magana ta fi inzalil azabi ga game da saukar da azaba ala qaumil ga mutane mu banta al'asina masu sabo beti yanin rijali suna zuwa maza yana ta addu'a rabbin sunni ala qawmi musidi rabbin sunni ala qawmil musli ba iyaka gare ta ban kaga mutane sun taso ma da rikici ba iyaka gare ta ba ta yi ga kai ko dan siyasa kake kaga yan siyasa suna ba suna ba su halaka ka jawo ai yan siyasa ba na kwaran naka kokari su halaka mutane ba yan daba na suka sa yan daba halan ba mashayana ba ba sai sun sha suka zuwa wurin daba ba to ja musu ita ka dura musu ita kamin su ta da can suka yi tsaye da can suka yi tsaye ba su zuwa kusa gare ka rabbin sunni alqamil musli mallan yana ta wannan addu'a shikenan fasajaba Allahu da sai Allah ya shi addu'a ta to shi an kare shi to saura su su ko ba su yi addu'a ba shi ko addu'a ga da yake ya roki a taimake shi na ɗaya yana nema a kare shi na biyu yana nema a yi mai maganin su su wasu dauki huta ba shi ya dauki huta to bari ku ga wata za a yi walamma ja rusuluna ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين يا رسول الله إبراهيم سد من زنم تزوم النبي إبراهيم بالبشرى بشارة أي بإسحاق سنك زوسي من بشارة لا إسحاق ويقوم دجيكا يقوم بعده بياني قالوا sai suka ce mai ina mawuliku hazar karya mu za mu hallaka mutanen wannan alkaryar kun gani shi ya an sha addu'a ta yi saboda haka in dai kana rike da buta wanda da ya taba ka shi ka kunya ba kai ba kun ga su suna neman su halaka shi sai ya rike buta yanzu ga shi na ha'awa da tawa zuwa halaka su shi ko an cire da shi ai kare ta ludin mutanen alƙaryar ludu wahiya sadum ita ce sadum na halaka nu na, lalle mutanen alƙaryar nan sun ga mutane a zalimi ƙala. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين إبراهيم عليه الصلاة والسلام شينا أنك كما بشارة وإنسان بياه da ya ji an ce halaka mutanen annabi ludu za a yi to sai ya tuna garin nan wa babban almajiri ne wanda shi na ya fara imani da shi annabi lu yana na cikin garin wa kala ibrahim sai ibrahim ya ce in na fi haludan cikin garin nan da za kuna ku halaka akwai annabi da cikin wa kalu a rasulai sai manzon nan suka ce mu za ka fada ma akwai annabi ludu. na hannu a alamu bin mafiya ka mu mun hika sanin wanda a cikinta ya ibrahim mu da an ka ba ga takarda rubuci kowa da kowa an ba mu suna ne an haɗa mana wanda za mu hallaka an haɗa mana wanda ba za mu hallaka ba bari wannan magana lannu na jiyar na huwa alahu wallahi za mu tsirar da annabi lutu ko mu tsirar da dukkan iyali ne dukkan iyali ne ba za mu hallaka su ba illan ra'atu sai dai mata ce guda babban mata ce wanda ya aura na more kana mina gabiri ne tana cikin wanda za a bari fil azaba cikin azaba ita kan za mu hallaka ta sai ibrahim hankali ne ya kwanta almajiri ne ba za a hallaka shi ba saboda haka malami na kwarai inda duk yake fata alheri ya kawo almajirai ne inda duk malami na kwarai yake fata alheri ya kawo almajirai ne inda duk ya je wata rigima wadda ya kaɗe iya yin magana a saurara to sai ya yi magana cewa kada ba a sa almajirai ne ciki kuma ko siyasa ta malami na kwarai ya je an ce za a kori wani daga aiki za a dakatar da wani in ya je almajirai ne ce kai a wani kankan kore shi to ya bai tare da mutu ko bai tare da ku ko ta bashi ko bai tare da kuka ko ta bashi me ya umarnin zaman mu da ku me ya umarnin zaman maraku in za ku walakanta na tare da mu kun ga malami da kwarai kenan to ba ba shi wa mutane magana ba kun ji har da mala'iku magana haka musu eh, in da ya jiya to umarnin zama da mutumin kwarai kenan don kayi mai laifi ka bata mai rai duk bai hana in ya ga abin da zai halaka ka ya shigo ya yi tsaye shi hana mai halaka ka to Allah ya gafarta mana Allah ya shirya muku da shirya annabawa kuma Allah ya shirya almajiran mu da shirya su amin walamma an ja rusulana walamma an ja'at rusuluna luqan si abihim si بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ولما أن جاء رسلنا لودا سلم أنزلنا مسنك يسوى جاء النبي لودا يقى باقي ما سكيما ga su sun zo wuri ne kuma ga abin da mutane ne ka yi in sun ka baki sun shigo ga gari to da ga wannan si abin sere ne ya ɓaci da zuwansu ayi hazuna ya yi bakin ciki bi sababin saboda sanadiyar zuwansu wadda ka bihin zara'a kuma kirji ne ya kunci kwarai ai sadara ya yi kunci ga kirji da ya sani wuju don baki ne suna da fuskoki masu kyau fi surata abiyadin kuma sun zo da surar baki a alaihin qawmu sai ga mutane ne sun zo wurin bakin fa alamuhu annahu rusulu rabbi sai manzanni sun ka mai cewa to ai su manzannin Allah ne suke wa qalu la sun ka ce ji mana tsoro rabi da mu da waɗanga shedannu suka ga baki masu kyau kuma sani ba cikin bakin na hada isra'ilu akwai a zara'ilu cikin mala'ikan eh, da ka karɓar kuma kowane ya ta wai luwaɗi za a yi da bakin kai jibril wanda ka zuwa ga gari katon gari tsaya bakin gari ce <coughs> kowa da kowa ya mutu har da awaki har da itace su bushe shi kaka ta waka ce wai ka awon ka so wakwana na zakai da shi to dama ga ka'ida kowa ka shigantaka tun yana yi inda ya kamata sai ya inda bai kamata saboda haka ku daina shigantaka ku daina shi mutunci kowa ka yi yau da gobe tun yana yi inda aka ganin bai yi laifi ba sai ya yi inda bai kamata ba to ga su yau wajen shigantaka sun haɗu ga mala'ika jibiru da azara'ilu sai suka ce kwantar da hankalinka mu bakinka muke kuma mu manzannin allah muke latafa wa la ta hazar kada kai bakin ciki in na mana juka mu za mu tsere da kai wa halaka da kai da iyalinka illa imar a takaban da matarka ka na mina gabiri ne ita ta zamo cikin waɗanda za mu bari cikin azaba in taka matakka wa nasaba a halaka adabin alama halli arka wato abin na na za mu tserar da kai wa a halaka mu tserar da iyalinka illa imra'ataka illa imra'ataka to haka ko an kai za a tserar da shi a tserar da iyali ne amma babban mata ce ba za a tsirar da ita ba saboda ita yan garinta kuma ta goyi bayan mutanen garin saboda haka wannan shi dalilin da ya sa ba za a tsirar da ita ita za a haraka ta cikin wurin ta zama na gabiri da cikin wanda za a bari cikin haraka in na munzilu inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إنا منزلون موزا مسوكر بيت خفيف منزلون وقرأ بالتشديد منزلون على أهل هذه القرية رجزا زا مسوكر دا أزابا غمتان ونا القرية min sama'i daga sama bima ay bil fi'l alladhi kanu yafsukuna bihi da aikin nan saboda aikin nan da suke fasikanci da shi a bi sababi fiskihim saboda sanadiyar fasikancinsu to za mu saukan musu azaba daga sama saboda haka kwantar da hankalinka halaka su zamu mala'iku na ka bashi bayani suka ce su za su sauko da azaba don an ba su ita amma tana bisa sun ka aji daga sama za su sauko ta su hallaka mutanen alƙarya annabi mala'ayin kana so ka ga hitina da tashin hankali ka taɓa bayan Allah sallallahu yanzu kana ganin abin da baka yi zato ba sun yi tawa mutane da yawa an kyale su amma da sun kata bayan Allah salihai Allah ya ce zai saukar da azaba gare su daga sama wala qad minha wala rakna minha walaka ولقد min ayatin ta lalle mun bar aya bayyananna cikin wannan القرية zahira aya wadda take zahira hiya asaru abin karbiha wato alamomi na rushewa wannan gare wakila hiya abin zuhurul ma'il aswad an ce wasu ruwa na da ka bayyana babbaku ala waje al'adda bisa ga wasu kasa wato nan inda an ka ruhe mutanen annabi an yi musu wasu ruwa babbakun ruwa ruwan babbaku na suna nan yanzu haka kwanci bisa gare su duk abin da ya shiga ciki sai ya mutu ko mina na shiga ciki yanzu yana mutuwa ba a rayuwa cikin su ruwa azaba na suna nan suna aka musu azaba su har aba kuma yanzu haka an ce duk wanda ka wannan aiki kamar da yake cikin kitabul kaba'iri duk wanda ka wannan aiki in ya mutu yanzu in ka ruhe shi to in ka in ma ka ka cika dan ganin kwan ko ma ka bude kabarin ka gani kana gani ne bayan an ruhe an jayi ku koma ku bude in kun ka bude kabari dai za ku gane ba ku ganin kowa ciki yana ce inda yan ne yana zo, yana ce ana gwangwada musu wannan azaba tare da shi aikin nan ba ya da kyau Allah ya shirya waɗanda ya jarraba da wannan aiki Allah ya raba su da shi mu kuma Allah ya kare mu wa zakara ta'ala ta madayana Allah ya ambaci kisa madyan wato ya ce ruwa na bayyana nuli ya ake ga mutanen da suke hankali ya ambaci kisan madayana wa kala sai ya ce wa ila madayana wa ila madayana akwahun shu'aiban faƙala ya ƙaumi abudu Allah warjul yawmal akhira wa la ta'fau fil ardi mufti mufsidin Allah ya ce wa ila madayana kuma wa arsalna ila madayana kafin shu'aib mun aika wa mutanen madayana madayana sunan birni na madayana kuma sunan wani babban mutum na wato kakansu ana ce mai madayana to mun aika zuwa ga mutanen madayana mun aika musu a kafin shu'aiban dan uwansu annabi shu'aibu saboda hikimar Allah ce cikin mutane sai a tada mai wa'azinsu wanda ka yi da halshensu shi yasa kwa gani ko yanzu a hanyar da kungiyar musulunci ta duniya take bi kowane gari da babu musulmi da ya ka samu wanda ya musulunta sai a ɗauko shi mai halshensu sai a ɗaukai ya yi karatu kyauta ko ɗari bibiya biya ne ma aka yi ko da yake gama karatu ma ya yi kuɗi in bai da ɓanna sai ya dawo ya ta watsi da harshensu to sun yi saurarawa bisa ga wani hito wanda ba su guda ba sai hiji kamar da kuma ka gaya ku ko hijin daɗin bahaushe ya yi muku wa'azi da hausa to haka na yarbawa sun yi sun bai rabi yi musu wa'azi da yarbanci haka na ibo sun yi sun mai wa'azi ya yi musu wa'azi da ibancinsu to da a ce za ku rika taimakawa a irin kabilolin nan da ba su da addini da yawa cikinsu sai ku rika samun wanda ya musulunta ku kawo shi cikin ku ku ɗaukai ku kai shi makaranta ku biya mai ya karatu ya koma sai ku rika ɗaukar lalura ta ya yi ta musu wa'azi da abin zai yi muhimmanci kwarai da gaske zai yi muhimmanci kwarai da gaske kuma na san yan kwiniya za ku iya yan kwiniya za ku iya don ko wata rana kuka keɓe ko wani wata guda kuka keɓe cikin watanni da yawa kuna ɗan tara kuɗi kowa ya kawo ya hamsin kuɗin da za ku samu in allah ya so su ne mai watanni taron gana ku da yadda gani na su ne ma mutum guda watanni shida karatu ko da wata ƙasa ce ko da wata ƙasa ce bale karatu najeriya gamawa abba yi da wuri amma akwai arha gama abba yi da wuri karatu najeriya <laughs> abin da rukun ka sani eh, gama abba yi da wuri amma akwai arha babu tsada da yawa illa dai saboda ya ji aikin ku shi ka saba a gama da wuri to amma da izinin Allah muna roƙo ga Allah ya sa an kai ƙarshen yajin malaman makaranta Allah ya sa an kai ƙarshen yajin malaman makaranta su ci gaba da karantawa ko shiga shekara ɗaya zai uku ta uku ɗin ko ya ƙari to Allah ya gwada mana wannan ya tabbata a cikin wannan ƙasa ta mu duk waɗanda suka samu admission yanzu Allah ya sa kada a yaji aiki sai sun hita kowa ya ci takarda ta yi kun ga ƙasa kenan ta fara tahiya daidai abinda muka wata ga najeriya ke duk wani abin da muka gani na alheri to muna yi ma najeriya fata ta kun gani yanzu duk wanda ka san ɗane ya gama jiwomi a ghana waya nuna na aka kwasa yara zuwa ghana kai a ji ghana sai kasa ga sai kai matalauta benin yanzu shekarun jama'a wani yaro ya ce mai ya samu admission benin ku diba su da katahuwa nan sai yi wai yanzu muka zuwa can ce bisa za ka ta ce wala malam can ba a yaji aiki sai mutum ya gama karatu ne cikin lokaci ya dawo amma nan sai ka kai shekarar ƙarshe sai a yajin aiki kuma ba a dawowa sai shekarar nan ta ƙare shi kenan ka hasara wannan shekara ya ce a gara mu ibinin kwanaki wasu uganda sun kai wani ma ce ya yi abin ga ya yi sunan kasacen ta abin nan ta abin nan gashi robar magabi zimbabwe duk waɗanda ƙasashen afirka ƙasashen ga talakawa duk ana ana zuwa karatu rinsu najeriya ga a arziki wai ana barin ta ga karatu mai alha amma ba a gama da wuri Allah shi gafarta ma Najeriya zababbin shugabanninta kuma Allah shi musu jagora Allah ya kama musu tabbatar da gaskiya ta tabbata a cikin wannan ƙasa amin to wa ila madayana zuwa ga madayana a kafin shu'aibu ma aika musu dan uwansu shu'aibu fa qala da zuwan annabi shu'aibu sai ya ce ya qaumi ya ku mutane na wa ubudullah ku bauta wa Allah shi kadai wani jira yawmal akhirah kuma ku yi kwadayi ga ranar lahira wato duk abin da za ku yi ku yi kwadayin abin nan ranar lahira a shauhu ku ji tsoro ne ko yawmal kiyama shine ranar kiyama don duk abin da mutum ka yi in yana sa tsoron Allah ciki ana sa a ran abin yayi dama dama wala ta asawfi al'adu mufsidina kada ku yi barna cikin ƙasa mufsidina kuna masu barna halin ma aka datu la'amil amin asiya bi kasar eh, eh, al-musallasa ai absada wato kada ku yi barna cikin ƙasa mufsidina kuna mabannata fakar da bugu فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ما لم متعلن ننكو سنك كريا تاشي تي كريا النبي شعيب كريم to annabi shaibu ba ba abin na kamar annabi mu yake ba yaro na matashi kuma hamshakin attajiri na shi yana cikin manzanni attajirai shi hamshakin attajiri na kamar wada abin nan mun karanto da ku a baya cikin abin na cikin abin na suratul in ba kuma ce ba hamshakin attajiri na saboda haka suka ce mai teka kawo azaba te ka kawo azaba fa kazzabu suka karyata shi ce a ah, shi suka karyata shi ko ya dauki buta ta shi yi ta addu'a a kwana a tashi ba aka zato maraja ba sai girgiza ta kama su a ta shadida girgiza kasa mai tsanani fa asbahu bi darihim jasimin sun kawai gari cikin gidajen su gogorhane kowa ya mutu ai bariki na alrukabi suna gurhane ga goyon mai yati na kowa ya mutu kashi ma na walakanci mutum na zaune yana son ya tashi yana zabura haka yana koma kasa sun kama ce ga su ne kowa burwa ne mutu kun gani duwa da kaga mutum yana cika baki yana ta maganganu wadda ya gada ma yana faɗin wadda ya gada ma to rabi da shi in dai da gaskiya na ka faɗa sai ya baka tausayi ƙarshe ne ba da kyau to Allah saboda girman ka Allah ka taimake mu kai mana kyakkyawan ƙarshe kuma yadda ka gwada mana farkon watan Ramadan Allah ka gwada mana ƙarshen watan Ramadan a darasinmu a baya mun kusan na gaya muku cewa ba za mu karba addu'o'inku ba a tambayoyinku ba to wasu suna ta maganganu har dai muka kai inda muka fahimci abinda suke magana muka dibi maslaha da a ciki dama su malamai da suka ce ka ga wanda za ka ansa tambaya ta yi saboda maslaha ka kai malami don maslaha ka kakka kada kanka cikin matsala to amma kuma ga dukkan bayanai suna nuna idan ka tsada taka maslaha to akwai maslaha jama'a da yawa wanda su ko za su hada cikin hadari don wani watakila ba zai iya zuwa wani wuri ya yi tambayar ba kuma nan inda ya kamata ya tambayar ba za a ansa mai ba to wannan shi yasa na yi tunani na karbi waɗannan manganu nasu za mu ci gaba da an samu ku tambayoyi insha Allah ku rubuta za mu ansa insha Allah nan za mu kwana da mu da ku Allah shi mana kyakkyawan ƙarshe Najeriya ku Allah shi hada kanta Allah shi hada kan Najeriya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan Najeriya sai da addu'a masu tambayoyi sai ba insha to Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa hadaka la sharika laka al-mannan badi'u samawati wal ardi wal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allah muna roƙonka da dukkan sunayenka da sifofinka madaukaka wannan harkon wata mun karanta a cikin hadisi kana bada abu da yawa ciki ne kana karba abu da yawa ciki ne wanda baka karbawa a cikin wani dare Allah ka sausaya muna duk wani alherin da kaka rabawa cikin wangaye ne na farkon azumi na farko Allah ka ba mu shiga kuma sannan jiya an yi rabon kaya da yawa duk kayan da an karaba Allah ka ba mu kashi ciki ko ba a kasa da mu jiya ba Allah saboda rahamaka Allah ka sa mu cikin rabon a koma da sunayen mu cikin rabon nan a ba mu kashi mai yawa Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mu uwayensu kuma ka gafarta mu kakanninsu ka gafarta mu yannai da kannai da diya da iyali da zuriyar uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyalanmu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu muna roƙon ka Allah bi ismikal azam wa riwanikal akbar Allah ka shirya mana yan diyanmu saboda girman ka Allah duniyar ga tana canji da sauri Allah ka kama mana tarbiyya tarbiyyar ɗiyanmu Allah ɗiyanmu da zuriyanmu gaba ɗaya Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka shirya su Allah ka sa musu albarka Allah ka ɗaukaka su Allah ka kare su Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta ka ba su lahiya cikakka ga kwakwalwarsu ka ba su lahiya cikakka ga jikunkunansu Allah ka sa mu ci amfanin abinmu Allah ka azita mu alherinsu Allah ka kare mu daga sharorinsu saboda girmanka ka Allah ka sa su zama na ido gare mu nan duniya kuma da lahira Allah ka hada ma aljanna tare da su Allah ka gafarta mana baki daya dukkan mu da muke tattare na Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana saboda darajar sunayenka da sifofinka madaukaka Allah ka gafarta mana ga mu mun tattara yare da manya maza da mata Allah gafara ka muke nema Allah ka gafarta mana Allah rahama ka muke nema Allah kai mana rahama Allah aljanna ka muke nema ka ba mu firdausil a'la Allah wutar ka muka tsoro ka samu cikin ulaiika ana ba'du Allah ka warkar da muwa Allah ka warkar da muwa Allah ka warkar da muwa Allah ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da bayan ka musulmi ko ina suke Allah ka warkar da marasa lahiyar su Allah ka ba mu imani cikakke Allah ka ba mu lahiya cikakka Allah ka azuta mu ayyuka na kwarai dukkan bukatun mu na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya mana. duk wani abu wanda muka tsoro ko mina na muka tsoro Allah ka kare mu Allah ka kiyaye del ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah muna karo roƙonka bi asma'ika wa sunna wa sifatikal ula wa bi ismika al-azami al-akrami al-ahabbi ilayka Allah ka tausaya mana Allah ka kare mu ka kare kasar mu Najeriya Najeriya Allah ka kare ta Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan 'yan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya kuma Allah ka ɗaukaka sha'anin Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya lahiya duk wata hitina Allah ka gusar da ita duk wani tashi hankali Allah ka gusar da shi zababbin shugabannin Najeriya Allah kai musu jagora Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah kai musu muwafaka ga abin da kake so kana rada da shi hetur ko Allah ka mai sai mutula guda da rabi Allah ka mai da hetur mutula guda da rabi Allah ka mai da hetur mutula guda da rabi saboda girman ka Allah ta ke zamani mai sai 200 Allah ka mai sai 200 zuwa uku Allah ka mai sai ɗari biyu zuwa uku Allah ta yi shinkawa Allah ka sauke shi masara Allah ka mai da farashin ta baya Allah ka mai da kayan miya su koma baya Allah ka mai da kayan miya su koma baya sauran abubuwan rayuwa duka Allah ka mai da farashin su baya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah da mu da zababbin shugabannin Najeriya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare maka kare arewa ya Allah ka kare maka kare arewa ya Allah ka kare maka kare arewa Allah ka zauna da arewa lafiya kowace tana Allah ka gusar da ita Allah ka tausaya mana ya Allah muna roƙonka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wa'adaka la sharika laka al-mannan badi'us samawati wal ardi dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah ane mana kuri da hetur Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma Allah in za ka ba mu hetur ka ba mu babban wanda duk duniya babu iri ne wanda shi bai bukatar tacewa ko da ƙasa an ka zuba ya cikin mota ba ta komi haka na aka jawowa da wasaki a zuba cikin mota a yi kuma wanda ya zan duk duniya kowa na bukata iri ne a yi ta dawowa a yi ta sayi ne arewa saboda daraja sunayen yi. saboda girman ka Allah kai mana wannan taimako mun tabbatar da kana iya ba mu Allah ka ba mu Allah ka taimaka mana Allah ka taimaka mana Allah ka taimaka mana Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar wannan jiha mai albarka Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka kara mata ilimi da arziki da ci gaba mai ofani kada ka bari kowa ya ba mu tsoro a cikin ta kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu duk wanda ya ba mu tsoro Allah ka bashi tsoro duk ko wanda ya hirgita mu Allah ka hirgita shi kuma kowa walakanta mu Allah ka walakanta shi saboda girman ka Allah ka gina mana rami don mu fada Allah ka kada shi ciki Allah ka kare jihar mu zababbin shugabannin wannan jiha Allah ka yi musu jagora Allah ka kama musu ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka ba su mataimaka na kwarai da mu da su Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu cikin gidajen mu. ya Allah ka kare mu wajen gidajen mu. ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu da rana ya Allah ka kare mu cikin zaman gida da tsariya